أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكفر تحسبون الله حديثا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukaki cikin amincewarsa da izininsa da yardarsa muka sake haduwa. a wannan masallaci unguwar galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na litinin 17 ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shine takwas ga watan hudu a shekara ta 2022 a lissafin da ake kira lissafin miladiya a zamanmu na sha bakwai kenan a tafsirin alkur'ani mai jima da muke bin littafin allah domin ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa wanda kuma cikin hakan muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa kamar yadda muka ji malam ya karanta mana a ayar da za mu tashi kanta ayata 39 a surafin nisa'i wanda tana da alaƙa da ayar da ta gabace ta da Allah subhanahu wa ta'ala ke magana akan waɗanda suke rowa suke umarni da a yi rowa kuma suke ɓoye falalar da Allah maɗauki ya yi musu da kuma ya ambata mana cewa waɗannan halaye nasu shawara ce da umarni da suka samu daga shaidan shaidan ɗin a nan ana nufin ƙariminsu eh, ba jinsin shaidan ake nufi ba iblis ba ana nufin inda kowane ɗan adam yana da ne mutum mala'iku guda biyu ko kuma shaidanu akwai shaidanin da zai angiza shi zuwa aikata mummunan aiki to wannan shaidan ɗin shi ake cewa ne yana nan tare da kowa in je kaga kayan mummunan aiki to shine ya ziga ka ka aikata to duk wanda kwaye dauki ɗauki wannan ne ya zama shaidan shi ne ƙarininsa to haƙiƙa cir da shaidan a matsayin ƙarini cir da shi mutumin da ya ɗauki shaidan a matsayin ƙarinin yake bin zigarsa kuma shaidan lalle mummuna ne cir da shi a matsayin abokin hulɗa abokin zama Allah tsare mu daga sharrinsa to su waɗannan masu rowa waɗanda kuma ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba sai Allah ya ce wa ma za alaihi to me zai same su wanne tsanani ne zai same su wacce wahala za su shiga lau amanu billahi inda sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe na kuga siffar da aka bamu Allah matsake gaya mana dangane da su su ne ko ita ce ba sa bayarwa kuma ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba kamar da muka tattauna jiya to shi ne Allah ke tambaye su ko shi yi zai same su in suka yi imanin akwai wata cuta ne da za ta same su wannan tambayar za ka iya tambayar duk wanda ya karkace daga hanya ko duk mutumin da ya ƙi yin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin musulmi ya biyo wata hanya daban ko kuma mutumin da ya ki musulunta ya zaɓi ya kafirci sawa'un eh, addinin ahalin kitabi yake bi ko ko addinin mushrikai sirfan wanda ba shi da alaƙa ma da annabawan da suka gabata ka ce masa wai wacce hasara za ka yi ne idan ka yi imani in kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata hasara a ciki babu wata hasara wace matsala ce za ta same ka in kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sama kai imani da ranar ƙarshe kuma ka taimaka ka sauke waɗannan haƙoƙin da aka ɗora maka haƙoƙin iyaye haƙoƙin maƙota haƙoƙin dangi na jini da sauransu akwai abu da zai cuce ka kuma me zai cuce ka in kai ikhlasi ina ce rashin ikhlasin shi ne zai cuce ka kamar da muka tattauna jiya idan mutum ya ƙi yin abu don Allah ya yi ba don Allah ba ga shi cuci kansa na farko ya yi hasarar ladan da ake baiwa wanda ya yi ikhlasi sannan kuma babba ma kafin wannan ya haɗa Allah da wani ya ɗauki wani wanda yake neman yabansa ya ba shi matsayin ubangiji shi yasa ya faɗa cikin shirka wannan kaga ita ce cutarwar to wace cutarwa ce a cikin mutum ya imani da Allah ya imani da ranar ƙarshe sannan kuma yin ikhlasi wajen abin da zai bada ai babu wata cutarwa to har Allah mu ke tambayar mutane a nan wannan ayar tana karantar da mu cewa ashe ya kamata mutum ya riƙa yin auni yana auna abubuwa ya duba amfani duk abin da zai aikata shi in ne kaza akwai amfani akwai alheri akwai maslaha akwai fa'ida ko gare ni ko ga waɗanda suke da alaƙa da ni maslahan nan ta duniya ko maslaha ta lahira ɗaya gefen kuma ya duba in ne wannan abu akwai cuta da za ta same ni ko ta sami 'ya'yana ko matana ko 'yan uwana akwai cuta a duniya akwai cuta a lahira duk aiki ka zauna ka duba wannan abu wannan ayat tana karantar da mu kun hango ta inda darasin yake hmm? tunda aka ce wa ma za alaihi me a kansu me zai same su lau amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah ai bil ikhlasi tunda kun ga abin da ake tawbihi a baya rashin ikhlasi ko menene zai same su a shekinan an baka ana kiran ka ne ka yi tunani ka yi tunani shi sa kullum ake san mutum ya zama mai tadabburi a cikin alkur'ani ka rika tuntuntuni akan ayoyin Allah in Allah ya magana ka zauna ka nutsu ka fahimci maganar ka juya hankalinka sosai ka fahimce ta tun da ka gashi nan dama aka baka wa ma za alaihim law amanu sai ka zauna ka sanya ai akwai wani abu da kuke yi a zamanance ko da ake ce ma SWOT analysis ko yan boko duk sun san shi yau ana ji da shi a cikin harkar tunani da tsari ka duba strength da weakness ko da menin da opportunities da kuma hmm? da menin ban ji ba threat yawa threat mm. to duk aikin da za ka yi kai masa wannan abin mana ka zauna ko da kai ko kai kaɗai ne ko kai da wani ba ina nufin wani wannan ayat tana koya SWOT analysis din abin nufi tunani dai akan abin da zaka aikata duk abin da zaka zaɓa to kafin ka zaɓe shi ka yi tunani shi ma wancan ɗin da abin da ke karantarwar kenan ka duba ɓangarorin strength ɓangarorin weakness me a shawarar in na ɗauki zan yi kaza me ƙarfin da ke ciki abin da ke gabana ƙarfin da ake bukata wajen zartarwa da raunin da wannan abin ya tattaru da shi da kuma furas ƙofofi na samun amfani sannan kuma wanne challenge zan fuskanta menene zai tare ni ai kaga wannan shine dama to shi ma aka ce maka kai imani da Allah mana ya kai bawon Allah sai ka auna ka gani na farko waye Allah me alaka ka da shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane ask yourself wannan tambayoyi Allah gaskiya ne Allah shine mahalicci Allah shi ya kawo ka duniya me yasa ya kawo ka dan ka bauta masa za ku saki haduwa ko ba za ku saki haduwa ba wallahi za ku haɗu ko ka ki ko ka so za ku haɗu to wani shiri za ka yi in kun haɗu a nan da duniya ya sai kar a yi shirka ya sai a kula da haƙƙin iyaye a bauta masa shi kaɗai tukuna kar a yi shirka a kula da haƙƙin iyaye a kula da dangi na kusa hmm? a kula da makauta a kula da marayu a kula da kaza ga haƙoƙi nan duk zamantakewar da muke a junanmu tana da abin nan regulations da aka ɗora ka yi kaza ka bar kaza ka yi kaza ka bar kaza to kowanne ka duba wai shin wata hasara ce za ta same ni ne in nai wannan in na bi wannan da'ar in nai wa Allah abin da yake so akwai cuta da za ta same ni ina ce alheri zan samu musamman na karanta littafinsa ya yi alkawari in ne kaza zai ban kaza in ne kaza zai ban kaza kuma sannan ya ce in na saba masa zai azabtar da ni zai kaza zai kaza zai kaza na azaba za ka iya cewa wannan komai yana komawa zuwa ga ka gaskata wannan zancen ko ku karya ne a gunka in dai ka gaskata wannan zancen na alkur'ani to lalle ka yi tunani akan duk zaɓin da za ka yi ka zaɓi za ka bi Allah za ka yi musulunci to ka auna ka zaɓi kafirci to shi ma ka auna me Allah ya yi alkawarin zai wa kafirai wuta zai sa su wutar da kuma in an shiga ba a fita har abada in dai da kafirci aka shiga me Allah ya yi alƙawari zai yi dangane da wanda ya aikata ayyukan kirki ya kyautata ma iyayensa ya kyautata wa makwauta ya yi kaza ya yi kaza ya sauke haƙoƙin nan Allah zai ba shi lada mai yawa kuma sannan kamar da za mu zo mu ji duk aikin kirki da kai zai ninka maka shi haka mu'amalarsa take ba irin mu'amalar mu bace in kai kila ma'aiwa kila kai ba a baka sakamakon ba in kuma an tashi baka sakamakon za a baka iya haƙƙinka shi kuma ba haka yake ba dan Allah akwai cutuwa ne akwai wata damuwa in kai mu'amala da Allah akan irin terms din da Allah ya fi ka bishi babu wata cuta an fahimci abu to kullum ka zauna kai wannan tunanin kafin ka ce ka kangare wa Allah ka yi girman kai ko ka ce ba kama yadda akwai shi ba ko wannan shari'o'in biyo dara ce duk kafin kai wannan abin nan maganar ko ka ɗaura a ka zauna kai tunani tukuna kuma lamarin Allah ba lamari ne da za ka ce bari ka je ka gwada shi a wani wuri ba magana ce ta imani zancensa shi ya gama shi ya gama ya yi hukunci wanda ya kaza ga sakamakonsa wanda ya kaza ga sakamakonsa illa wanda bai yadda ba to kafin kai hukuncin baka yaddan ba shi ake so kai wannan tunanin babu wata cuta da za ta same ka don ka imani da Allah kuma idan mutum ya zaɓi ɗaya gefen shi kangarewa zai ba zai bi Allah ba me yi amfani da ke cikin wannan akwai amfani a duniya ba amfani a lahira ma amfani babu amfani sai cuta duk mutumin da bai yadda da Allah ba bai yadda da ranar ƙarshe ba to za ka gan shi a cikin kunci yake ko ya ce maka yana da kwanciyar hankali ƙarya yake spiritually dai babu babu ila yana da kuɗi yana da jin daɗin duniya amma kuma akwai wani vacuum a cikin abin nan ɗinsa a zuciyar wani abu da ake so a cike shi wannan abin da za a cike babu maganin maganinsa sai an koma ga Allah dole ne ɗan adam yana buƙatar ubangijinsa yana buƙatar mahalicinsa yana buƙatar mai arzuta shi yana buƙatar wanda ya halicce shi yana buƙatar wanda zai je masa shagwaba yana buƙatar inda zai je juya buƙatarsa ishe ya Allah na yi nema na rasa gani na dawo gunka duk ɗan adam yana buƙatar wannan in mutum kwai rasa wannan to za ka gan shi ba zai samu kwanciyar hankali ba a rayuwarsa ta duniya Allah ƙara mana imani haka nan Allah ke cewa wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wannan yana nuna mana wajibcin imani da Allah da ranar ƙarshe imani da Allah da ranar ƙarshe wannan dan a nuna mana ranar ƙarshe ita ce ranar sakamako ranar da za a wa mutum sakamakon ayyukan da ya aikata sannan sai ce wa kana Allahu bihim alima lalle Allah masani ne dangane da su Yau, ma'ana kai wa an faƙo mimma razaqahumullah siyar kuma me zai hana su imani da Allah da ranar ƙarshe kuma su ba da dukiyarsu daga cikin abin da Allah ya ba su Allah ya tuna musu mimma razaqahumullah ku tuna cewa Allah ne ba ku wa kana Allahu bihim alima Allah lalle masani ne da abin da ko dangane da su baki daya da su kansu da halittarsu da ayyukan da suke aikatawa duk Allah yana sani ما لم فأديك أي, شيء عليه وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو بالله الذي هو الإخلاص وهلاته والنقنشيني والنسأنيني ذي فاميسو إلا أنسان إيماني ذي ذي ذي ذي ذي إيمان كما نعلم shine ikhlasi eh in suka yi ikhlasi suka bai wa Allah rabo yanzu misali dan Allah wanda muka zance jiya hadisin Abu Huraira wanda zai bada dukiyarsa dan ayaba masa ya bayar ba dan Allah ba dan ayaba masa wanda amfani ya samu hmm iya wannan yaban ne kuma yaban ma daga bakin wanda yabansa la yuqaddimu wa la yu'akhir shine dan adam yaban dan adam ba shi da wani amfani ko ko yana da amfani in dai dan adam ne wai yabe ka to gaskiya ba shi da wani amfani ba zai ma amfani a duniya ba ba zai ma amfani a lahira ba zai iya ka a gaban ka, zai iya koma wani rin kuma ya soke ka ko ba ka dan adam yake ba Allah ko baya yin wannan in ka cancanci yabo abun Allah to kai abin yabo ne ko a duniya ko a lahira kuma ina sai Allah ya gama maganan nan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa idan Allah madaukaki yana son bawa wada'a lahu alqabul sai Allah ya sanya masa karba da soyayya a cikin mutane sai kaga kowa yana son sa kowa din ana nufin mutanen kirki domin dama dole ne mutanen banza su ki mutanen kirki tilas ne kamar da muka yi magana a kan annabawa annabawa dai ba wanda ya kai su kirki wajen mu'amala Mun ga manzan mu salama. babu wanda ya kai su kirki ba ɗan adam irinsa. wajen hali mai kyau to amma duk da haka ya samu makiya haka in kyan hali ne ke sa ka samu yabo ka kyautata wa mutane ko da ka saba wa Allah an fahimci wannan inda kyan hali ne shi kadai kawai za a kalla to da ba za a samu wani ya ƙi manzon Allah ba sallallahu sallama. domin ko annabi sallallahu ya fi kowa kyan hali amma shi kyan halinsa ba a cikin saban Allah bane an fahimci nan zancen don haka babu wata hasara da mutum zai samu in ya yi imani da Allah kuma ya yi aikinsa da ikhlasi wa an faƙo min amwalihim allati razaqahumullahu kuma suka ba da dukiyarsu wadda Allah ya ba su wadda Allah ya arzuta su da ita wa an ama biha alaihi kuma ya ni'imta ta a kansu fa jama'u bainal ikhlas wal infaq sai zama sun hada abubuwan guda biyu sun yi don Allah kuma sun ba da taimakon dukiyarsu ولما abdi wa سرا بين tunda ko shi ikhlasi wani sirri ne. tsakanin bawa da ubangijinsa la yattali'u alaihi illallah banda Allah babu wanda yake ganin ikhlasi akhbara ta'ala to dan haka ne Allah madauki anan sai ce wa kana bihim alima sirrin kenan da ke ciki wa kana bihim alima da haka yanzu misali wannan aya yana daga cikin ayoyi manya masu karantar da mu da tsoratar da mu akan riya lalle mutum ya guji neman yaban mutane Allah yana sane da shi wa kana Allahu bihim mene alima Allah yana sane da duk abin da ke zuciyarka in yabo kake so in ka bi Allah Allah zai tankwasa zukatan mutane su yaba maka ko to kaga idan kai don Allah zaka samu bangare biyu Allah ya yarda da kai ya baka ladan aikin kuma sannan ya sa mutanen ma su yaba maka amma idan ka tafi kana neman yabon mutane to Allah sai ya fushi da kai na farko ka yi aiki ba dan shi ba ba za ka samu ladansa ba kuma sannan ba lallai mutanen su yaba maka ba saboda shi ɗan adam mutum ne wanda Allah maɗauki ya siffanta shi da cewa shi kafur ne kafur ma'ana mai yawan butulci in kai masa alherin ma zai ce baka taɓa yi ba ko wanda ya alherin fake mai yanzu akwai mutane da yawa za ka kyautata musu yayin da aka kyautata musu maimakon sai ka alhamdulillah ni da ba irin wannan kaban ba ko ba muna yin haka ba hmm? ni ba irin wannan nake so ba yanzu wani ya rasa abin da zai ban sai kaza shi bai kalli gefen an kyautata masa ba a'a yana kallon ba wannan ya kamata a bashi ba shi matsayinsa ya fi ƙarfin wannan to ne zai yana cikin butulci musamman mutum ya lura da cewa wancan haƙƙin ba fa haƙƙi ba ne a kan wancan ya masa abin da yake so to haka to tsakaninsa da ubangiji ma haka ɗan adam yake ballanta na tsakaninsa da ɗan uwansa ɗan adam hmm? Allah kyauta duk alherin da ya zo maka to ka gode wa wanda ya zama maka sababi farko kuma ka gode wa Allah ka gode wa Allah cewa ya koro maka wannan arziki ya koro maka wannan alheri kuma ka yaba wa wanda ya zama sababi a samun wannan abu ko da wata rana zai kuntuma maka bakin ciki ya bata maka rai to yau dai da ya kyautata maka ka gode kan yau ɗin. Hmm. kar ka zama butulu da haka Allah maɗauki ya san abin da ke cikin zukata shi ya sa ya ce wa kana Allahu bihim alima sannan ya ce inna allaha la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalimtar bayinsa ya ƙwala zarracin ko da gwargwadon kwayar zarra wa in ta ku hasanatan in aikin nan ku da za ku aikata ya zama aiki ne na kwarai? akwai kiraar wa in ta ku hasanatu sai zama kana ta ce ba mai neman khabar ba ce in kuma ya zama mansubi kamar da yake nan wa in ta ku hasanatan ai wa in taku alfi'latu allati fa'alaha al-insanu hasanatan idan aikin da bawa ya aikata mai kyau ne to Allah yake yudha'ifha to Allah zai ninka wannan aikin daga goma dari bakwai ninkin ba ninki kamar da ya zo a nusus yawwa wa yu'ti min ladunhu sannan kuma ya bayar min ladunhu daga gare shi ajran azima wannan daga gare shi shi ma akwai wani darasi a ciki zamu magana akai na farko dai inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunta ko da gurgudan ƙwayar zarra menene zalunci hmm wadu shay'i fi ghairi mawdi'ihi wannan shi ne ta'arifin ahalus sunnati wal jama'a ga zulmu a amma istilahan asali a lugar larabci a zulmu ma'anarsa an naƙasu hmm. shi sa Allah ke cewa kilkal jannatai ne a ta uku walam tazlim minhu shay'a ai lam tanqus minhu shay'a domin nan zulmu ana nufin mene an-naqs ya istilahi kuma abun malamai nan zai mai da mu kan makarantar ilimin aƙida ta bangaren firƙoƙi daban-daban mahangarsu daban dangane da nafi zulmi anillah kore zalunci daga Allah cewa Allah baya zalunci me ake nufi makarantu sun kasu kashe uku dangane da wannan makarantar farko kuma ita ce daidai ita ce makarantar ƙur'ani da hadisi makarantar as-salafu salih makarantar ahlus sunnati wal jama'a makarantar ahlul hadisi makarantar sahabbai da tabi'ai da manya-manyan malaman musulunci waɗanda suka tsaya a kan waccan ƙa'ida ta ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata su ne ahalus sunna ma'anar nafiyin zalunci a gun Allah ko in ce ma'anar zalunci a wurinsu shine wannan cewa wabu ushe'i fi ghairi mawdu'ihi a sanya abu ba a mahallinsa ba in muka ji abin da waɗancan ƙungiyoyi karkatattu suka ambata za kuma ka ƙara fahimtar wannan na ahalus suna amma na fara da shi saboda shi ne daidai agun ahalus sunna wannan ne ma'anar abin kuma duk zancen yana da alaƙa ne da ayyukan bayi in ka lura da nassoshi da yawa da suka go a cikin alkur'ani na hana a ko in ce na kore zalunci daga Allah da suke tabbatar da cewa Allah maɗaukaki baya zalunci za ka ga cewa dukkaninsu suna da alaƙa ne da mai da af'alul ibadi ayyukan bayi haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane komai amma mutanen su suke zaluntar kansu kaga nan ana zancen ne Allah baya zalunta idan mutum ya aikata aikin kwarai to Allah ba zai zalunce shi ran kiyama sai a zo a duba aikin nan ba a gan shi ba kuma in ba a gan shi ba kafi kenan ba za a bada sakamako ba shi yasa yace faman amal mithqala dharratin khairan ne yara wa man amal mithqala dharratin sharran shima yara don in ka zo ran kiyama ayyukanka na kwarai za ka gansu kuma Allah zai ba ka lada a kai miyagun ayyuka ma za a nuna maka su keke da keke za a yi a nan kayi kaza an baka zunubi kaza kayi kaza an baka zunubi kaza to amma Allah madaki zai iya yafe yafewa amma dai za a nuna maka su eh, za a nuna maka to kuma a nan ma'anar rashin zalunci shine Allah ba zai ƙara maka adadin zunubin da kai ba in kai zunubai guda ɗari uku zunubanka sun kai ɗari uku? Hmm? kowa mai karsu da Allah zunubinsa guda nawa ne in ka je yau da kafin kai bacci ka buɗo littafin ka cikin ƙwaƙwalwarka duk kasar abin da kake guda nawa ne laifukan da kake ka lissafa da Allah to ka yi lissafa iya na yau iya na yau da ke alhamdulillah lokacin a ramadan laifuka suna karanci kun yadda ai tun da dama annabi ya ce ana kwashe shedanu ana daddaure su sai ka ga mutane kuma ana ta kokarin da'a ana kiyayewa to ka kwatanta da duk da haka ka lissafa yan kalle kallen nan da ka leko da ka leko ka lissafa mai kai to su din gobe kiyama in ka zo Allah ba zai kara maka daya akan guda goma ba in iya goma kai domin yi kara maka daya an zalunce ka to Allah baya zalunci kun fahimci wannan haka nan in ka aikata ayyukan kirki ramadan din nan ka tashi da azumi shi kanka da ladansa an zage ka kayi hakuri shi kanka da ladansa ka zo sallar asuba lada mai yawa hmm? ka zo a zahar ka zo la'akar, ka je cefanen gidanku an aike ka kaje an gaida jatuma, an gaida mahaifi sun sa ka aiki kayi ba kai shiga wani abu mummuna ba ka yi ayyukan ɗa'a duk ka tara su an zo gun karatu an yi tarawihi da kai an yi waye ka je ka kwanta da wuri shikenan ka rufe ayyukan wannan daren washe gari kuma a tashi sai wani faifan daban to waɗannan ayyukan duka Allah yana lissafe su kuma duk aikin kirki in kai guda ɗaya yanzu wallahi ba lada ɗaya zai baka ladan Allah komai kai daga goma ake fara lissafa man ja'a bil hasanati falahu ne ashru amsalha duk wanda ya zo da wani aiki guda ɗaya kyakkyawa to Allah zai bashi irin wannan ladan da ake farawa akan wannan aikin guda goma za a bashi yanzu idan mutum ya fatawa ya ce Allah baya ba da lada kwaya ɗaya tal gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne gaskiya ne tun da shi ya faɗa ba wani abu mai suna lada ƙwaya ɗaya a lissafin Allah duk abin da kai sai a fara daga goma amma in zunubi ne fa wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha kuma sannan aka ce wa hum la yuzlamu a hakan ba za a zalunce su ba zalunci ta bangaren hasanat shine a ɓoye a tauye a hana kalada zalunci ta bangaren sayi'at shine a ƙara maka abin da baka yi ba ma a kayi to Allah baya wannan don haka dai ayoyin duk da suka zo a wannan bijire zaka ga suna da alaƙa ne da ayyukan bayi shi yasa kuskuren da ɓatan yan bidi'a a wannan babin lalle ɓata ne ƙuruƙuru saboda nassoshi da suka zo akan wannan babin بك أكم محل النداء سكي تتونارا إني بيان ذاك فهمتي منك نفي ألا ملكي حرين دينا شاء ولا يظلم ربك أحدا سورة الكعف تنفي وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن أقوي أعالي إمران أقوي الأنفال أقوي سورة الحج سنعلم إكيتي وما ربك بظلام للعبيد سورة فصلت أقاف كميسي wa ma ana bi zallamin lil abid duk dai ga sunan ayoyi da yawa wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad a suratu ghafir ghafir kenan sannan ga hadisi inni haramtu zulma على نفسي وجعلته بينكم محرما Allah maɗauki ya faɗi wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi cewa Allah ya ce ya haramta zalunci akan kansa sannan kuma ya sanya shi a tsakaninku ya zama wani abu ne muharrama abin haramtawa kun ga dai kenan ashe kayi itlaqin Allah maɗaukaci baya zalunci baya zalunci Allah baya zalunci to tambayar da mutakallimuna suka kawo a nan wadda ake ta tattauna ta a babin tauhidi kuma tana da alaƙa da mas'alar at-tahsin wa na daga cikin usul na mu'tazila shin zalunci da aka ce Allah baya yi kuma duk mun yadda Allah baya yi shin zalunci ne zatihi Allah baya yi ma'ana la kadiru alaihi ko kuwa zalunci ne wanda ya kadiru alaihi walakin huwa munazzahun anhu wannan ne in na tambaye ku shin Allah ma'ana ba zai iya ba ne hmm? zai iya ba ba zai iya ba ne to wannan ƙaunin na farko cewa Allah ba zai iya zalunci ba ma'ana mustahilun ya yi zalunci wala ya ƙadiru alayhi shi ne ƙaunin jami'a shi ne a sha'ir cewa Allah ba zai iya ba shi ya sa su a wurinsu fassarar bulmuk ma'anar zalunci a wurin jahmiya da asha'ira ne a tasarrufu fi mulkin zairu ko milkin zairu a tasarrufu fi milkin zairu mutum ya tasarrufi cikin mallakar wani wanda ba shi ba shi suke nufi da zalunci ko ba ku gane ba mutum ya shiga gonar wani ya yi abin da ya ga dama ya shiga cikin haramin wani ya shiga cikin iyakar wani ya shiga cikin mallakar wani ya aikata wani abu ya yi tasarrufi ya lalata ya amfanar ya ɗaga ya ajiye ya abin da ya ga dama sai suka ce wannan shine zalunci bina'an akan wannan a nan aka gina aƙidar a sha'ira cewa da suke cewa Allah tun da bayan nan nasa ne in ya ga dama zai haka kawai ya raba biyu ce ku ku kawai ku shiga wuta wannan ku kuje ku shiga aljanna ba tare da lura da aiki ba kuma ko kun yi aikin kirkin kullum ina biya mana wannan ko waɗanda suka yi aikin kirkin ma ran kiyama sun abun a sha'ira sun ce ya halatta ran tashin kiyama ana cewa ga yan aljanna ga aljanna an buɗe ku zo ku shiga sai kawai Allah ce ya fasa kawai ku dawo ku shiga wuta saboda su suna cewa ai duk mulkin sa ne zai iya abin da ya ga dama to wannan mummuna fassara ce an gane mummunar fassara ce Allah ai alkawari ya cewa ba zai zalunci ba shi yasa duk wannan ayoyin da muka karanta suna da alaka da me ayyukan bayi ne eh shi ya faɗa cewa ba zai ba don haka in kai aikin kirki za ka ga aikin kirki ba zai yi ka aikin yan aljanna kuma sai ka je shiga aljanna sai kawai a ce a tunda sarautar sace mulkin ka ne zai abin da ya ga dama dawo ka shiga wuta wallahi Allah ba zai wannan ba da ka zancen a sha'ira a nan ƙarya ce shirme ne kuskure ne da rashin fahimtar girman Allah da ikon Allah da kuma rashin jam'i da sauran nassoshi da suke nuna Allah maɗaukaki baya warware alkawarinsa da za su ɗauko inna Allah la yukhlifu al-mi'ad tunda kuma sun san alkawari akan aikin alheri na shiga aljanna alkawari ne ko ba alkawari bane to in aka zo aka fasa shi ran kiyama an saba ko ba a saba ba to za su zo su kawo wannan bayan ga waɗannan ayoyi da haka kuskure ne waccan fahimta cewa abin da ake nufi da zalunci shine at-tasarrufu fi milkin ghairi wannan ba ita ce fassara kun gane wannan ma'ana ta uku ita ce ta mu'tazilawa su kuma dama a karan da suke yi da asha'ira sai suka ce Allah zaluncin da aka kore masa zalunci ne li zairihi la li zatihi kuma huwa munazzahun anhu ka iya cewa kamar magana ahli sunna to amma ba haka su ba haka suke nufi ba su abun mu'tazila sai suka ce kamar bawa ne da ubangidansa idan yace ya bashi umarni je kai abu kaza to wajibi ya taimaka masa ya share masa ƙofofin yadda zai yi abu kaza din amma in bai taimaka masa ya aikata umarni ba to ya zalunce shi don haka sun ce duk umarnin da Allah ya bayar yace ya jama'a ku yi imani ya mumine ku imani ya mumine ku sallah ku yi azumi an gane idan Allah bai taimake ka akai ba to ya zalunce ka ya ce kuma karkai zina to in ka je kai bai taimake ka a kan bari ba to ya zalunce ka su kuma abin da suke nufi a nan shine su fidda ayyukan bayi daga cikin ikon Allah su ce ɗan adam shi yasa abun zina suke cewa Allah la yaqdiru ala hidayati ahadi na hawla na quwwata wai Allah ba shi da ikon shiryar da kowa domin su suna ganin tun da ɗan adam shi ke halittar aikinsa to ba ruwan Allah a cikin aikin bawa in ka shiryu kai ne in ka ɓata kai ne Allah baya shirye da kowa wani shi ne ƙaunin zilawa kun fahimci eh, su kuma ra'ayinsu shi ma ra'ayinsu wannan barna ce zance ingantacce shi ne zancen ahlus sunnati wal jama'a waɗanda suke suka tsakaitu ba waɗancan a sha'ira ba ba waɗannan ba an bayyanta wa Allah iko da sarauta da ƙasaita da mulki da isa da tasarrufi cikakke a cikin harkar bayansa kuma ya rubuta duk abin da bayansa za su aikata amma kuma ya baiwa bayin nan wani ƙarfi na zaɓar su yi ko kar su yi to wannan karfin da ya ba su na su zaɓi su yi ko kar su yi da shi yake kama su da laifi ko da shi yake ba su sakamako an fahimci wannan to abinda waɗancan gefen suka kuskure ba su haɗa ba kenan waɗannan gefen ma suka kuskure ba su haɗa ba Allah maɗaukaki duk wanda kaga ya shiryu Allah ne ya shirye da shi wanda kaga ya ɓata Allah ne ya ɓatar da shi amma kuma nuna masa hanyar aka yi wa hadainahu annabi muka nuna masa ga hanya biyu ko dai ka bi nan ko dai ka bi nan to kuma sai Allah ya kinsa a cikin kwakwalwar ɗan adam da tunaninsa da hankalinsa sai ya ba shi ƙarfi wannan shi ake cewa mashi'a ɗan adam yana da mashi'a Allah ya gaya mana wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah ashe ɗan adam yana da mashi'a amma kuma mashi'ar ɗan adam ba dama ta saba wa mashi'ar Allah don haka tun da aka baka mashi'a an baka damar ka zaɓa an ce ga shaidan nan kar ka bi shi ga annabawa nan ka bi su idan ka zaɓi ka bi shaidan laifin waye amma Allah ya riga ya rubuta a lauhil mahfuz cewa wane zai bi annabawa wane kuma zai bi shaidanu to in an zo an sake ku kowa abin da aka rubuta masa a can dinnan shi zai zaɓa ba saboda Allah ya tilasta masa makamai yadda aƙidar ash'ariya ta tafi zuwa ga jabariya ba kuma saboda Allah maɗaukaki ba ruwansa da aikin ba kamar yadda mu'tazilawa suke gani cewa ɗan adam suke yin yin aikinsa Allah ba shi da kowa ba ya da kowa wannan duk kuskure ne tunda Allah ya faɗa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ashe shiriya tana hannun tana hannun Allah Shiri'a kuma iri biyu ce kuma wannan takasimat din a kakkafa abu gida biyu shi ke taimakawa dama kar ka samu tanaƙubi a fahimtar ayoyi an gani cewa Allah maɗaukaki shi ke shiryar da kowa in ka ji kuma a ƙur'ani an dangana shiryarwa zuwa ga wani to sai ka ce wannan shiryarwar abin da ake nufi wata iri ce ta nuni ta wa'azi ta faɗakarwa ta karantarwa ita ce hidayatu dalala shiryarwa ta faɗakarwa ta nusarwa ta nuna hanya da ilmantarwa amma hidayatu tawfiq hidaya ta can cikin zuciya Allah ya sa maka gamdakatar ka amince da abu kai aiki da shi to wannan Allah ne kawai mai iko saboda inna qulubal ibadi mene baina isbu'aini min asabi'ir rahman adi kun san waɗannan da abubuwa to a babin aqida dole ka yadda da wannan magana cewa Allah baya zalintar bayinsa baya zalintar su me ake nufi da baya zalunci ba za su aikata aikin kirki ya hana su ladan ba sannan kuma ba za su aikata mummunan aiki ya ƙara musu adadin alhaki ba kun gane wannan ku riƙe wannan fassara. ita ce ma'anar Allah ba zalunci yau ba za ka zo shi yasa a nan sai faɗi wannan wa in taku hasanatan din yudha'ifha tana da munasaba sosai cewa bayan ma ba zai zalunce ka ba ka kwantar da hankalinka ya kai bawa bugu da ƙari in ka yi aikin kirki ma shi ninka maka yake saboda tausayinsa an fahimci wani abu? yawwa to mu je mu karanta wannan abin da malamin ambata yace inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha yace yukhbiru ta'ala an kamali adlihi Allah madauki anan yana ba mu labari dangane da adalcinsa ne kammalalle adalcin Allah kammalallen adalci ne me yasa aka ce kammalalle babu na ƙasa a cikinsa ba adalci ne da za a iya zuwa a warware shi ba adalcin dan adam zai iya warwarewa ko ya yi adalci ya ce zai kaza zai iya karɓar kuɗi ya fasa haka ne yawa adalcin dan adam zai iya yin sa don samun yaban mutane adalcin dan adam zai iya yi don kwaɗayin dai wani abu da yake hangowa kun ga wannan dinne na ƙasa ce kuma adalci ne wanda yasbiquhu zulmun zalunci zai iya gabatarsa ma'ana da ba adali ba ne sannan ya zama adali haka ɗan adam yake kuma sannan yalhaquhu gulmun aidan zawalul adli zai yi daga baya da wannan alƙalin adali ne kuma sai koma azzalimi Allah kuwa adalcinsa kammalalle ne ya fi kowa ilimi ya fi kowa sanin inda zai sa abu ya fi kowa adalci duk abin da ya kuma shine daidai da dukkan irin precision Allah ya san komai da dukkansa ba kuskurewa da lissafi Allah maɗauki ya san duk abin da ke zuciyar kowa kuma ya san abin da ke launin mafu kuma shi mai hikima ne duk abin da kaga yayi ya sa na doka na farko shi mabuwayi ne sannan kuma shi ya san ina ya kamata ya sa abu gwani ne ba a ce masa gyara an fahimci wannan abu da haka ashe kenan ba dama a samu rashin adalci a cikin tasarrufin Allah subhanahu wa ta'ala kamali fadlihi wa fadlihi da kamalar adalcinsa da falalarsa wata nazuhihi amma da dalika kuma ya tsarkaka daga abinda yake kishiyantar adalci min zulmi wato zalunci alƙalini wal kathiri ko kaɗan ko mai yawa a babin aƙida tun da mun ɗan taɓo shi ɗazu idan aka kore wani abu daga Allah aka ce Allah baya kaza to lalle ne ka ƙudurci siffantuwarsa da kishiyar wannan abun da aka kore ala akmali wajihi wannan ƙa'ida ce sananne a gun ahalus sunna ko ai kun karanta ta ko mun sha magana da in zance ya zo kanta ka karanta littafan aqida kuma abin za a gani ne ma'ana a babun asma'i was sifat su sifofin Allah akwai sifatul zati akwai sifatul af'ali ko to duk abin da aka kore wa Allah aka ce Allah baya yi in aka ce Allah baya kaza daga cikin siffofin Allah babu kaza to sai ka abin da ake nufi ba wai ka kirkiro ba ka hararo kishiyar wannan siffar da aka ce Allah bai siffantu da ita ba an to sai ka tabbatar wa Allah ma'ana daga nan din ka samu wannan fa ba wai kai ka kirkiro da kanka ba kamar ka ce ne inna Allah ta'ala munazzahun 'anil zulmi sai ka ce li kamali adlihi yawwa Allah madaukaki ya alkaka daga zalunci likamali adlihi saboda kamalar adalcinsa adalcinsa cikakke ne tunda ku adalci ne cikakke to ba za a samu zalunci ba don haka kore zaluncin nan da aka yi saboda kai a tuna maka ne shi yasa malamai aqida suke cewa in ka lura da abin da ya shafi tabbatarwa da korewa na siffofi a cikin alkur'ani ko a hadisai za ka ga ayoyi da suke tabbatar da siffofin isbati na kamala sun fi yawa sama da ayoyin da suke kore wani abu marar kyau dangane da Allah za ka ga cewa nafiyu nafiyi ne kaɗan an fi yin mene isbati ka الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء, بشيء من علمه فوق har zuwa كذلك kaga فينا كمال قل هو الله أحد الله ahad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد akwai nafiyu za ka ji shi kaɗan in aka yi tafsiri a nafiyu saboda wani makasudi ne to a nan za ku ga allah maɗauki ya kore wa kansa zalunci dalilin kore zaluncin shine kwantar da hankalinku kuma sannan ku ku fahimci cewa saboda kamalar adalcinsa to allah baya zalunci an gane wannan haka in allah ya kore wa kansa kowace sifa ka gani allah baya kaza baya kaza baya kaza kamar lam yalid ko wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba bai haifa ba saboda me sai ka ce likamali ginahu saboda kammalar wadatarsa shi mawadaci ne shi mai haihuwa yana haihuwar ɗa ne saboda ɗan ya taimaka masa ko ba haka bane ana haihuwar ɗa ne saboda in an tsufa a samu wanda zai tallafa to shi kuma Allah mawadaci ne baya buƙatar taimakon kowa don haka baya bukatar da. an gani don haka ka hango daga inda aka ce lam yalid to wannan abin da aka hango wa lam yulad kuma sannan ba a haife shi ba shi ma sabo likamari tafi. shi kuma nan saboda kamalin shi ne alƙayyu domin komai da shi yake tsayuwa amma shi bai tsayu da komai ba ma'ana shi baya dogaro da kowa baya bukatar kowa amma komai yana bukatarsa don haka kenan ka gani lam yulad ay la asla lahu ba shi da asali da zaka ce daga nan ya fito shi Allah yana nan tun babu komai tun babu kowa an fahimci abin da haka duk inda ka je an kore wani abu to akwai kishiyarsa da ake tabbatarwa tabbatarwar kuma ala akmali wajhin bisa siffa mafi kamala an gane wannan insha Allah darasi ne a babin aqida don haka Allah baya zalunci ko karami ko babba baya zalunci ko da yawa ko kadan baya zalunci saboda me saboda shine adali hmm, shine adalci ne menene sabubban da suke sa mutum ya zalunci na faɗi wasu ɗazu ko in ma son zuciya kwaɗayi ko ba ka ba bukata ita za ta sa mutum ya zalunci idan alkali ne mutum ko shugaba ne kowane irin mataki na shugabanci wanda aka bashi amana ta al'umma a hannunsa bukatarsa ce ya dora kan wannan abun ce sa ke ɗaukar abin jama'a ko ya yi abu ya sa a matsayin nasa bukata ce don haka kun ga ashe talauci da bukata ta ja shi zuwa ga zalunci Allah kuwa baya bukatar komai don haka dan me zai yi zalunci an gane talautar zalunci har yanzu ana iya samunsa sakamakon tsoro sakamakon tsoro za ka iya zalunci don tsoron wani wanda ya fi wanda ya fi ka zai iya taɓa ka in baka yi zalunci wani ba saboda shi wancan ɗin shi baka tsoronsa a dalilin tsoron wani sai ka zalunci wani an gane to wanda baya tsoron kowa ba shi da dalilin da zai yi zalunci wani kun fahimci wannan haka idan ka ɗauko a babin shubuhat da babin shahawat in ka ɗauko abin ta babin shubuhat Allah maɗaukaki la ya'zubu anhu mithqalu zarra. babu wani abu da yake koyuwa daga gare shi ya san komai tunda ya san komai duk abin da yayi na hukunci bina'an akan wannan ilimin ne cikakken ilimi wanda ko zai yi hukunci bina'an akan ilimi to ba zai yi zalunci ba an fahimci abin wani alƙalin yana yin zalunci ne saboda jahilci saboda ko dai bai karanta shari'ar daidai ba bai fahimci yadda ake ba ko kuma wannan mawdu'in da aka kawo gabansa bai iya kaiwa ya iya gane waye mai gaskiya ba kaga dai jahilci ya tabbata to Allah kuma ya san abin da ke cikin zuciyar mai kara ya san abin da ke cikin zuciyar wanda aka kawo kara ya san abin da ke cikin zuciyar shaidu a iliminsa duk aka komai don haka ya za a yi sakko da hukuncin da zai zama zalunci ga wannan ko zalunci ga wancan ko zalunci ga wannan ba zai yiwu ba don haka Allah maɗaukaki dai baya zalunci saboda ne likamali ilmihi wa likamali adilihi wa likamali fadlihi ma tukuna an fahimci abin saboda duk komai nasa na waɗannan siffofi waɗanda za su iya sa a yi zalunci to kishiyoyinsa dukkan malallu ne a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta kuna ganewa to sai sai inna Allah la yazlimu mithqala dharra muna karantawa daga na'am littafin malam sai ai Allah baya zalimtar ko da ƙwayar zarra yau malamai sun ce nan la yazlimu misqala zarra misqala zarra anan gwargwadon ƙwayar zarra to wannan suna cewa an faɗe shi ne a littaklili wa ma zukira للتقليل أو للتكثير فلا مفهوم له Allah ya faɗi wannan ne saboda nuna wato ƙarancin ƙarancin ko da abin da ya kai ƙwayar zarra Allah baya zalunci to abin da ake so kai ɗan adam abin da kake gani da idanka ko mafi ƙarancin abin da za ka iya gani shine ƙwayar zarra to wannan abin da ka sani a iliminka cewa kamar shi ne mafi kankanta to ko gwargwadonsa Allah baya zaluntar kowa to wannan baya nufin abin da yake bai kai zarra ɗin ba Allah yana zalunci baya zalunci don haka abin da ake nufi la mafhuma lahu haka nan in Allah ya faɗi abu mai girma cewa Allah baya kaza da girma haka to shi ma ma'anar wannan an faɗa ne litakfiri la mene mafhuma lahu babu mafhumi a cikinsa. sa kun gane wannan yace ai la yanqusuha min hasanati abdihi Allah baya rage kyawawan aikin bayansa au ya aw yaziduha fi sayyiati ko kuma ya kara masa wani abu a cikin miyagun ayyukansa kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wannan duk mun sani sai kuma yace wa in taku hasanatan in aikin nan aiki ne mai kyau yudha'ifha ai ibafatun ila annahu la yazlimu bi naqsi al-ajri aw bi ziyadati al-ithm إضافة إلى ذلك إن الله تعالى يضائف الحسنات ƙari a kan cewa Allah baya rage maka kyawawan ayyuka baya ƙara maka miyagu to shi kyawawan ma ƙara maka yake kyawawan ma ƙara maka yake sai ninka maka su ka yi ɗaya maimakon a baka ɗaya sai a ninka mun karanta dai aya a kan wannan wa in taku hasanatin yudha'ifha ai ila asharati ha, ko goman kwatan kwatinta ila aksari min dalika ko ma sama da haka bi hasabi a mudha'afatul ajr yana da alaƙa da halin ibadar da halin mai ibadar an gane yawwa halin ibadar ko halin mai ibadar halin ibadar kamar inda aka yi ta wanda ya salla a masallacin galadanci ta la'asar ɗazu-ɗazu ba daidai yake da wanda ya salla a ɗakin ka'aba ɗazu ya la'asar ba kaga wannan halin ibada ne ko afar a ciki bin nisbati li haliha wa qad yakunu bin nisbati li al'abidi zai iya zama kuma gwargwadon me bawan ne dukkan mu mun haɗu mun yi sallar la'asar ɗazu to kuma ba lallai zama lada iri ɗaya za mu samu ba saboda wani sallar tasa ya kammala ta da nutsuwarsa da kushu'i da tunani da tuntuntuni akan abubuwan da yake karanta wa na ayoyi wani kuma yana tunanin duniya wani yana soshe-soshe wani yana ɗauko waya yana dubawa ba zai yi ladan su zama ɗaya ba an fahimci wannan don haka bi hasa bi hali ha, Allah yana afa, Allah yana riɓanya maka gwargwadon halinka hmm. da ka ashe kenan kaga bai tsaya iya magana goma ba daga goma dai ake farawa to amma za ka iya samun sama da ashirin da bakwai an gane yawwa ladan salatin jama'a dama shi ne ashirin da bakwai to za ka iya samun ƙari akan haka gwargwadon ikhlasinka gwargwadon kushu'i gwargwadon kuma sauran abubuwa da Allah ke so gwargwadon kuma hudurun nafsi da sauransu wa naf'i da kuma amfaninta wata ibada ko aikin ladan da mutum zai yi Allah yana ninkawa ne gwargwadon amfani idan kana son ka tona rijiya in ka tona a garin mutanen da suke da famfo da ka tona kuma a garin da ba su da famfo ba su da rijiyoyin ma ina ne amfanin ya fi to sai ka ga in ka tona a ƙauyen da ba su da famfo to ladan ka sai fi yawa an saboda kun ga nan naf'iha aka kalla shi ne wa hali sahibiha da halin mai ibadar ikhlasan wa mahabbatan wa kamala wajen ɓangaren abin da shafi ikhlasan sa ga Allah da yadda yake son Allah da son ibadar da kuma kamalar da take tattare da shi sai sai wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma Allah yana bada lada babba daga gare shi min ladunhu daga gare shi dama duk lada daga ina yake daga gare shi wannan li bayani shiddati inayatin lahi bil ajr saboda ya nuna mana matukar yadda ya damu da wannan ladan yana kula da shi kamar da ya faɗa ne a hadisin Allah maɗauki zai ba shi eh, abin nan sai hasanatun inda hu hasanatun kamila ai kun tuna wannan hadisin idan mutum ya niyyar aikin kirki kuma ya aikata to Allah maɗauki zai ajiye masa lada shine hasana kamila kuma an siffanta shi da inda hu a wurin Allah yawwa ko ma ina ne dama a wurin Allah ne lada dai to amma faɗinsa anan yana nuna maka uh, wato matsanancin kulawa da Allah yake yi da wannan lada sai ce ai ziyadatan ala sawabil amali bi nafsihi ƙari akan abinda Allah zai ba mutum na ƙarin aikin shi kansa min at-tawfiq zai ba shi gamdakatar li a'malin ukhar da wasu ayyukan daban wa ita'il birri da kuma ba da ayyukan alheri da Ɗa'a. al masu yawa wal khair da kuma alheri dai wanda yake marar iyaka wato mai yawa duk wannan mutum zai same shi in ya zama yayi aiki don Allah don haka ya'in uwa musulmi mu dage mu aiki don Allah aiki don Allah shine ake samun sakamakon sahara a ninka maka in kai aiki ba don Allah ba فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك